Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Hukumomi a nan Amurka sun ƙara tsaurara matakan tsaro domin kare wuraren ibadar Yahudawa da masallatai yayin da aka gudanar da gangamin nuna goyon bayan Falastina a ranar Juma'a a sassan duniya. Suna masu kira ga jama'a da su ci gaba da harkokinsu na yau da kullum. dubin dubatar musulmi ne suka yi gangamin nuna goyon bayan falasdinawa bayan kammala sallar juma'a a sassan yankin gabar ta tsakiya yan sanda a new york da los angeles birane biyu da suka fi yawan jama'a amurka sun ce za su tsaurara aikin sintirin da suke yi musamman a wuraren ibadan yahudawa ko da jami'an tsaron sun ce babu wata alama da ta nuna cewa akwai barazanar kai hari a wuraren ibadar magajin garin birnin new york eric adams ya ba da umarnin kara tura jami'an tsaro a makarantu da wuraren ibada a matsayin kan da garki domin tabbatar da wanzuwar zaman lafiya matakan da hukumomin tsaron ke dauka a amurka na zuwa ne yayin da hukumomin isra'ila ke ci gaba da ba da umarni ga falastina da ke zirin gaza da su fice daga arewacin yankin bayan wani harin bazata da mayakan hamas suka kai a kudancin isra'ila da ya halaka sama da yahudawa dubu daya lamarin kuma da ya sa isra'ila ta yi ta lugudan wuta a yankin na gaza a matsayin martani wanda shi ma ya halaka sama da falastinawa dubu daya a gefe guda kuma ministan harkokin wajen iran ya yi gargadin cewa akwai yiwuwar rikicin na isra'ila da falastinu ya yadu a wasu yankunan gabas tsakiya muddin isra'ila bata dakatar da hare-haren da take kaiwa yankin gaza ba lugudan wutar da isra'ilan ke kaiwa a yankin na gaza martani ne bisa harin bazata da mayakan hamas suka kai mata a ƙarshen makon da ya gabata wanda ya halaka ɗaruruwan yahudawa hussein amiru abdullahiyan ya bayyana hakan ne yayin wata ziyara da ta kai shi birnin bagadaza kafin ya dangana da beirut inda daga nan kuma ya nausa zuwa damascus babban birnin syria an dai ta fargabar faɗan na isra'ila da palestino ya fantsama zuwa kan iyakar lebanon inda mayakan hezbollah ke zaman shirin karta kwana bayan harin da hamas ta kai a kudancin yankin na yahudawa a ranar alhamis isra'ila ta kai wasu hare-haren martani kan filin tashar jiragen saman damascus da aleppo da ke siriya bayan wasu hare-hare da aka kai yankin tuddan golan heights da isra'ila ta mamaye shugaban amurka joe biden a farkon makon nan ya yi gargadin kada wata ƙasa ta shiga faɗan a yankin gabas tsakiya inda ya tura jirgin yakin ruwan amurka zuwa yankin a matsayin nuna goyon baya ga isra'ila let me say again to any country any organization, anyone thinking of taking advantage Biden ke ne ke cewa duk wata ƙasa ko ƙungiya ko wani da ke tunanin amfani da wannan rikici wajen cimma wata manufa. Ina da kalma ɗaya da zan faɗa muku. Kada ku kuskura, kada ku kuskura. I have one word, don't, don't. sai dai minista harkokin cikin gidan na iran amir abdullahiyan ya kalubalanci kalaman na biden inda ya ce a daidai lokacin da amurka take kira da kada kowa ya shiga faɗan a gefe guda kuma ta bari isra'ila tana ta kashe mata yara da sauran fararen hula a yankin na gaza labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan republican a majalisar wakilan amurka sun zaɓi jim jordan a matsayin sabon ɗan takararsu a zaben kakakin majalisar ta wakilai yayin wani zaben cikin gida da suka yi shi dai jordan ɗan gani kashenin tsohon shugaban amurka donald trump ne yanzu aikin da ke gaban jordan wanda ya fito daga jihar ohio shi ne kokarin haɗa kan 'yan republican da ke da rinjaye a majalisar ta wakilai amma kuma suke fama da rarrabuwar kawuna yayin da ake shirin tinkarar zaben wanda mai yiwa a yi a mako mai zuwa su dai 'yan republican sun yi ta kai rana tsakanin su kan wanda za a zaba don maye gurbin kevin mccarthy da suka tsige a kwanakin baya hakan da ya sa dukkan ayyukan majalisar suka tsaya cik yayin da ake ta kokarin lalubo wanda zai shugabanci majalisar hankula sun koma kan jordan ne wanda shine shugaban kwamitin kula da al'amuran shari'a a majalisar bayan da steve scalise ya janye takararsa ta neman kujerar kakakin majalisar yayin da ya fahimci cewa ba zai samu goyon bayan takwarorinsa na jam'iyyar republican ba labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. sauraro Assalamu alaikum. a Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu leƙa yankin gabas ta tsakiya inda za mu duba irin yakin da ake ci gaba da gwabzawa tsakanin 'yan Falastinu da ƙasar Isra'ila. Toma Dalla. Da farko na tambayi wani masanin tsaro kuma tsohon babban hafsa a rundunar sojojin saman najeriya group captain sadiq garba shehu ko menene ma musababin wannan yaki da kullum ke ƙararin cabewa tsakanin bangarorin biyu ko da yake dai wato yaki tsakanin eh, yahudawa da falasinawa ba yau aka fara shi ba amma wannan wanda aka fara yi eh, a jiya wato ya zo ne akan saboda eh, takunkumi da aka sama zirin gaza yau shekara goma sha shida kenan da kuma hare-hare wanda ita eh, eh, eh, isra'ila take kaiwa a bangaren yamma na kogin jordan da kuma hare-hare da aka kai masallacin al'akasa kasashe shi al'akasa wato masallaci ne wanda yake su wuri ne wanda yake su musulmi yana da muhimmanci a wurinsu haka su ma yahudawa yana da muhimmanci a wurinsu to waɗannan abubuwan guda uku wato tarewan zirin gaza din nan da kuma hare-haren da ake a yammacin kogin kogin jordan da kuma harin da aka alkasa wannan su ne yanzu suka tayar da wannan yaki wato su kuma hamas sauran Falasinawa sun kula cewa an daɗe ana dukansu Uh, you know, ba a cewa komai kuma uh, gwamnatin Netanyahu ta ƙara zama mai zafafawa a kansu kuma suna kallon cewa uh, you jama'an duniya ko kasashen duniya sun sa ido ba su yi musu komai ba. To amma duba da karfin soji irin na kasar Isra'ila shin falastinawa ba sa gudun abin da zai je ya dawo so in ka saurari abin da you know kamar shi muhammad da wanda yake shine shugaban eh, sashen sojoji na hamas din yake faɗa shine sun san cewa yana yiwuwa wato bayan sun yi wannan sun shammace a eh, isra'ila sun kai musu wannan yaki sun san cewa idan isra'ila ta so ana sa ran isra'ila za ta yi musu mummunan eh, you know za ta yi musu mummunan cin zarafi to amma abin da suke faɗa shine wai da a kashe ka kana a tsugunne gara a kashe ka kana yaki wato kamar kunan bakin wake ne suka yi tunda abin nan ba zai tsaya ba su za su kai wannan za su kai wannan hari kuma ya zama ko meye ma zai faru zai faru to abin da ake ciki kenan so amma kuma kaga wato Allah ya ba su sa'a zan ce sun sun mamaya saboda eh, eh, Isra'ila ba su taba tsammanin you suna nan suna wani rigima na na na siyasa da ke tsakanin su kan maganan bangaren shari'a ba su taba tsammanin cewa waɗannan mutanen za su kawo musu hari a wannan lokacin ba kuma za mu iya ganin cewa wannan hari wanda aka yi a wannan rana da ake kira yom kippur wato rana ce wanda yake a wurin yahudawa kamar rana ce ta neman ta neman gafara wato ya yi kama da harin da egypt da syria suka kai a 1973 wanda su ma wannan ranar ne suka ɗauka wannan ranar hutu suka kai wannan hari so kuma wato eh, abin da zai kara ba su mu masu la'ari akwai akwai akwai akwai akwai makami na kare yaki daga sama wanda eh, Isra'ila suke kira Iron Dome you know, sun dauka cewa kashi 96 zuwa 100 duk abin da aka harba akan akan akan akan Isra'ila shi wannan makami zai cafke shi zai kama shi kamar mayan karfe to amma ina ganin su kuma yan Hamas din yanzu sun gane ta inda za su kashe wannan makamin saboda me sun harba rokoki ana magana wurin dubu biyar wato abin da suka gane cewa idan aka harba makamai kaɗan rokoki kaɗan shine wannan mashin zai ake amma idan aka taso mishi da da rokoki da yawa kuma shine abin da suka yanzu dole ne ba zai iya kama ba zai iya kama su duka ba abin da yake faruwa kenan a kwanakin biyun farko na fara wannan yaki dai barnar da aka yi wa kasar isra'ila ba dan kaɗan bane to shin menene girman wannan matsala to ko da yake dai har yanzu ba a gama wannan takaddama ba amma a yanzu a alkaluman da ake da su wato mutane daga bangarorin guda biyu mutane kusan fiye da dubu yanzu sun rasa rayukansu a bangaren isra'ila gwamnatin isra'ila tana cewa an kashe mata mutane fiye da 700 sannan akwai kamar dubu biyu da ɗari biyu waɗanda aka ji ma rauni kala-kala wasu munana wasu kuma ƙananan rauni banda haka kuma suna cewa 'yan falastinu sun kama musu mutum ɗari wanda yake akwai sojoji da faran hula wanda su isra'ila za su ce waɗannan mutane an sace su ko an yi kidnapping ɗinsu amma su kuma isra'ila za su ce waɗannan fursunonin yaƙi ne suka kama waɗannan kalmomin guda biyu duka suna da bambancin su daban to su kuma a ɓangaren falastinu su kuma ya hamas suna cewa an kashe mutum 400 kuma an ji mu mutum 1,700 rauni wato sai kuma ƙara bayanin cewa a kan mutum 100 nan da isra'ila suke cewa an kama musu su suna cewa an sace su su kuma ya hamas suna cewa fursunonin yaƙi ne wato kuma sai mu duba shi wannan shi ma yana da muhimmanci saboda a yanzu din akwai dubban 'yan Palestinawa waɗanda suke kurkuku a wurin isra'ila an rike su to yawanci in muka duba abin da ke faruwa a baya idan idan idan Palestinawa suka kama 'yan isra'ila ko sojojinsu idan aka zo wurin yarjejeniya don ƙarshen ta yarjejeniya za a yi na musaya a musayan wato su kuma wannan lokaci ne da su falastinawa suke amfani da shi su an so mutane da yawa daga hannun isra'ila saboda su kaga isra'ila yanzu wato in aka ce an kama bai hude daya gaba ɗaya ƙasan za ta rikici za a matsa ma gwamnati cewa ko me za ta yi sai ta an so to yanzu an so waɗannan mutanen da ƙarfin tuwo zai wahala saboda mai ba a san inda aka aje su ba in ka je ka ce za ka yi amfanin karfin soja ka amso su yana yiwa su ma ka kashe su wanda kuma sannan din zai ƙara sa ma Netanyahu rigima a gwamnati wanda gwamnatin nashi ma ba ta na sosai ba so yanzu za ga abin da zai faru shine su Falasɗinawa za su yi amfani da wannan mutum ɗari din su an shi dubban mutane idan an zo ƙarshe ina jin abin da zai faru kenan daga ƙarshe sai dai kamar da za mu ce shi mai ƙarfi mai ƙarfi ne ka gane ko idan ka yi maganan wanne aka fi wanne ne za a ga cewa sun fi faduwa to faduwa ko alamba ni a gani na kafin abun abun da Isra'il za ta yi yanzu za ta bude bama-bamai ne da jiragen sama za ta yi ta'adi watakila daga baya 'yan falastinu da za a kashe za su fi 'yan eh, isra'ila da aka kashe to amma su abin da hamas suka inda suka samu galaba shine wato sun nuna menene wato eh, rena kama ka gagayya su ko da a yawa za a fi kashe su su kuma za su nuna cewa wannan kuri ko wannan takama da isra'ila suke ganin cewa waɗannan ƙananan mutane ba za su iya kawo mana hari ba to suna ganin su kuma a nan ko ma nawa aka kashe musu sun yi sun yi nasara a wannan kaji da abun yake To a halin yanzu ina mafita. Farfesa Tukur Muhammad Baba dan iya mutum biyu ya ce akwai abin yi. Bangarorin biyu ya kamata su samu hanya na tsakiya inda za su zauna su yi sulhu su sasanta tsakanin su su bar irin wannan kai hari da kuma ramuwar gayya kai hari da ramuwar gayya duka ne na gaba inda zai kai kasashen ko ta ina israel ba za ta bar mutanen nan mutanen su zauna lafiya ba mutanen palestine ba za su bar israel ta zauna lafiya ba kaga kuwa wannan zai zama dalili ne da ya kamata bangarorin biyu su yi kasashen duniya ina jin ya kamata su mara kasashen biyu duk baya bari a yi sulhu yadda kowa zai samu bakin da zai ce to lalle a gashi na samu kaza amma in an bari kowa na neman gallaba din nan abin da zai yiwu ba kuma ni ina ga hakan zai samu ne in har israeli ta yadda ta koma da iyakarta zuwa ga iyakarta da aka shata mata na alif dubu ɗaya da arba'in da takwas ta nan ne su kuma mutanen palestinu za su samu nasu ƙasa daga nan sai a yi maganar ta juna taimakon juna a samu zaman lafiya amma inda har israeli ta ci gaba da mamayewa da kwace gidaje rusa gidaje rusa gonaki na Palestine da kuma su bari 'yan ƙasanta wadda ba soja ba ba 'yan sanda ba su rinka wa Palestinawa hari suna kwace musu gidaje suna rusa musu gidaje suna rusa duk wani sana'a da suke da shi haka ba zai ba zai biya wa kowa bukata ba. To sai dai kuma ga masanin kimiyyar siyasa kuma babban malami a jami'ar Abuja Farfesa Abubakar Kari ya ce samun maslahar wannan matsala fa a sayance abin sai a hankali. warware wannan matsala a diplomasiyance abin da dan wuya ah, kuma akwai akalla manyan dalilai guda biyu da yasa na ce haka na farko dai su falasdinawa abin da suke ganin suke yi wanda kuma akwai ƙarshen gaskiya a ciki yaƙi ne na kwatar 'yanci saboda an raba su da kasar su tun 1948 ah, suka fantsama suka shiga uwa duniya suke ta gwagwarmaya cewa a bar su su dawo majalisar ɗinkin duniya wanda kuma shi ne dalili na biyu ta cin kokarin ta ta ga ta warware wannan matsala ta ma kawo shawarar cewa sassan guda biyu duka su haƙura a raba ƙasar ɗaya ta yahuda isra'ila ɗaya kuma ta larabawan palestine to amma su isra'ilawa saboda suna da ɗaurin gindin amurka da sauran manyan kasashen yamma ah, suka yi kememe suka yi watsi da wannan ah, kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin ah, duniya ta zartar da kudurai bila adadi a baya tun daga 1948 zuwa yanzu domin ganin asasanta wannan rikici amma kusan a kowane lokaci isra'ila take kememe ta ce ta yadda ba Ah, wato ni ina ganin cewa irin matsayar da isra'ila ta dauka wadda kuma ta samu haka ne saboda goyon bawa take samu daga amurka shi ya sa warware wannan rigima cikin ruwan sanyi ah, ko kuma a diplomasiyance zai wuya saboda su abin da ah, isra'ila suke so shine palestinawa su haƙura su rungumi kaddara su yafe wannan lardi nasu su kuma falastina suna ganin cewa duk wani shiri wanda ba zai samu musu da kasarsu ba ba zai yi ba to saboda haka ba amma kama kan hanyar warware eh, wannan matsala ta lalama ba ah, wani dalili kuma shine saboda su waɗanda ya kamata a ce su ne eh, za su yi gaba domin tabbatar da cewa warware wannan matsala a diplomasiyance dukansu kowa tana goyon bayan wani bangaren amurka ta fito karara tana goyon bayan kasar isra'ila amma tana kiran 'yan palazini da cewa 'yan ta'adda su kuma laraba masu faɗa a ji irin saudi arabia da misira za a iya cewa sun karkata ta wurin yan uwansu to saboda haka ni dai ina ga idan dai ba isra'ila ta canza matsayarta ba ta yadda kan cewa dole falazinawa su samu kasarsu duk koma yadda take to ba za a warware wannan matsala Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan mai na kai na ke sallama da ku mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka barkamu da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wani sabon shirin da dan gari wanda ni Haruna Mamman Bako daga nan gidan rediyon Niyya FM da ke birnin kwani jamhuriyar Nijar zan gabatar muku. Shirin da dan gari yana zo muku ne a ƙarƙashin yarjejeniya da ma'amala da sashen Hausa na muryar Amurka da waɗansu gidajen rediyo na nahiyar afirka wanda a yau shirin ya kai mu a garin gazurawa inda muka tattauna da mai garin na gazurawa wanda ya soma da gabatar da kanshi kamin ya kama na tarihin garin mai gari ya sunanka garba isa garba isa ka kai yanzu kana kayan shekara nawa yanzu da hawa na yanzu ina da shekara goma sha hudu da hawan sarauta ta wannan gari eh ta wannan gari ga zura eh kan kan kan yan kashi milci aka buge gaba ɗaya da waɗanga shekaru da waɗancan naka shekaru suna kai nawa shekara 60 gari ne yanzu shekara 60 mm, wannan gari na gazurawa wace masaniya gare ka ga dalilin asuliyar kiran shi garin gazurawa to mu dai mun yi tambaya ga mayya wani tsage na wanda akwai mu shi ne aka ce magazuranci shi na mun ka gani wanda aka ce magazuranci to mun yi tambaya mu bincika mu gane shi shi tsage na gazuranci mina na asanadi ne amma ba mu samu sanje ba sai dai wani mun ka tambaya ya ce mana gazuranci gashi tsagen gashi ne aka ce ma gazuranci eh. to muna yan musan wannan gari na gazurawa yanzu akalla ana ya kimanta ya kai shekara nawa da girkawa misali to garin gazura tun shekarar da an kaci kwanni wanda aka ce tura sun ci kwanni tun wannan shekara garin gazurawa an ka girka shi ko da an kai wannan ci an girka su don abin da mai ka ba mu labari kamar sun shekara guda su ana ce muna sun taso daga asuji kuma makiyana suna da tumaki suna ta suna ki yi sun kaza kanan galen ga dutsen gazura sun kaza mana to da sun kaza mana su nan suna zama zama zama sai kamar yan ganganiya masu iko don da sarakuna mutane suna hawan dawaki suna yawata to sai sun kai suna gani su sai sun zonga ce masarki kai Allah ya taimake ka mun ga wasu mutane masu dukiya amma mutanen bai kamata a bulshoci ba to sai an gasa saka iko to sai gani su tattauna da su ya ce to muna son ku tsaya sun ce to ba mu tsaya tsayawa nan saboda mu ma muna da iko namu na kanmu an ga ce muna na ikon ku sun ga ce mu abin da iko mu ko balawa yau swata in an ga cikin garin gazura bude shi akai sai an ahita a dame shi kun je namu iko to sai an ga ce to an yi muku to da ya sun ce mana ko da barawo ya yi wasu ta an kaɗa miki da an shigo cikin na zuwa bude ta an ka sai waje sai ɗame shi to ana nan an amince da haka nan sai wasu turawa sun ga zakwanni nan sun ga zama sarkakau to da sun ga zaka su sannan ba a san agwala ba sai sun ga zaka agwala sai suna ce mutane to sun ga sun ka zama na sun ka zama na ba ba kalaba to sai suna aika ana sai musu abinci kamar bankuko su mai siyo musu kwai to ran nan sai an ga ce da sai musu kwai sai mun gari suna ce sarki wanda ya yi araba to sai dai an ga sun musu kwai suna son kashi yaron sun ka duka kan son kuma to mun gona an zaka an haɗa ma mutane na gazura wasu suka ba mu labari an ce to in an koro su da kwanni waɗanda annan su tare to sai sun kawo duci gashi na gazura ana kiɗe kiɗe da kwaruruwa da bakka ana kiɗe kiɗe ana kiɗe kiɗe ana ciya to in sun to a tare to ko da an ka diba sai an ka cinkai kwanni ta sulmuke da bakin hayaki duk da lokacin nan ba san makamai ba to sai tsohi suna ba mu labari sun kai to lokacin nan na da mutane sun ka sabko wasu ba su tsaya ba sai a baga ta kulki sai sun zo sun kai zama wannan wannan sun ka ci kwannin nan to kuma sai sun ka bi wani banga an ka sun ka sami shi kyauta wanga bangare da nan kenan tun wannan an ce lokacin nan su mutanen gazurawa duk abin da ya faru kwanni sai an yi ta da su eh kaji abin da ya na gabson ka faɗa mana to muna musan kamar mutanen gazura yanzu wa'anni irin kabila da waje irin kabila akwai cikin wannan gari to mu yanzu ba mu da wata kabila cikin garin ga abin da dai dama mun ka sani duka da gama hausagen ga dai na gazuranci sai ci shi na mun ka sani gobarci eh shi na mun ka sani dan ko hillani dai ba mu da hillani wanda a cikin kaman takardu duma a shiga hillayen ga zura na sai dai mazauna sun ka sun ka na yanzu ga ya amma ba ta kabila to akwai banda yalla noma akwai wani abu wanda mutanen garin kai to banda noma akwai masu da'a kuma suna noma irin wangan aikin na cigaba yanzu kasa na aikin rani na albasa amma dai noman shi ba da ƙarfi eh sai sana'a eh. to yanzu nan gazurawa akwai wanda wata al'ada wadda aga garin wanda duka yan aka kewaya banda nan babu inda adda wannan al'ada ko wata hikima ko wata martaba ko kuma wani abu canda canda akwai al'ada wadda mun gaski canda ana yi wa tunda dadewa eh ba yanzu gaba saboda an ce al'ada abin da ka iske shine zaka faɗi wanga duci gashi da akwai wata addu'a nan to can na da na da na da ma hausa tsaya kasan nan da addini bai yi a tsaye tsaya na ka sani to akwai wata addu'a nan wadda an gaji akwai wata iskanya wadda aka wa yanka can da hawa mun za suna muna jin ana faɗa muna eh to an ga sai bisa ta akuya an ga jauren kan nan to akuya nan ba a yanka ta ita ka yankwance da kanta sai ta gwana zagilba nan a yanka ta to wannan lokaci an ce ko da hawa an kawo da yaƙi garin gazuwa ba a ganin shi sai shi ɓace sai shi ɓace ba a ganin shi ko an zo an ce wurin cin gari hanya an ga taho a ci gari to ba a samu wannan gari eh. to yanzu wannan addu'a akwai ta addu'ar yanzu ko babu ta komi yanzu wannan duk duk duk yanzu shekaru wannan abu an yi jifa da shi an bar wannan al'ada an bar wannan al'ada komi babu ko da mun kai wayo da yanzu an bar ta mu eh an bar ta don an bar ta wannan to muna yi musan kama yanzu yalla wannan gari na gazura ko ta matsala wadda za a ce yana da ko ta ruwa ko ta hanya ko ta likita ko makaranta ko wani abu wanda kuke son a magance mu to muna da babban matsala yanzu abin da muke da matsala shi dai hanya muka so na farko hanya da ina zuwa ina wani dai zuwa nan garin gazura ita muka so sannan muna son kamar makarantun ne namu ina ganin tun zamanin kwanci da an kai mana gina kamar ya mun gina sai dai abin da mun gina da nan ba mu da gina da an kai mana ka da abin da matsalolin mu sannan akwai mai matsalolin mu kuma mu yanzu mu manoma muke to amma yanzu duka k'a ta kai kuma ba zama lahiya gare mu sai mun noma abinci isa wurin ɗiba sai muke a zo ne su gurin haka mu ka ji abin da babban matsalar mu mu dai mun sani duk dai wanda shi bai yi karatu ba ya abin da so in ya noma abin shi ɗebe in ya ɗebe abin lahiya Allah shi ke sai wanda dogaro mu kai ne amma ga ga yanzu in mun kai noma ga lahiya sai su gayya da sun ka yo gayya in lokaci yayi kai baka da hali ko karacin gonarka laji ya kai ashirin ko talatin da dukiya kaka zaki ka tare su kana kallo noman da kai sai a canye shi a wace barka mun na so a yi maganin wannan shi ya zama matsala gare mu tun da yanzu wanda aka canye ma dai gonaki da dawa shi na gani a canye ta ba shi da iyakacin cikin wadama tun da yanzu ka ganin yanzu an ce makiya sun ji nan kayar gagata ta gabaci to wai duk abin da akwai cikin daji ba tare da su yi ba lana guda sun ilala daji na su kawo sai nan bakin garin gana mu ka ji abin da sha mun kai babban tsalan masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka da haka muka zo karshen wannan shiri mai suna da dan gari wanda a yau ni Haruna Mamman na Bako daga nan gidan rediyon Niyya FM ta birnin Kwanni ne gabatar muku muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya mu sake saduwa da alkhairi sai kuma wani karon idan Allah fa ya yarda masalam to madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu.